wannan labari ne mai dauke da abin al'ajabi wasu barayi ne suka tafi sata suna cikin satan su sai ga wata motar mai kuɗi ta faka suka koma wajen motar wannan mai kuɗi suka fito da su ga baki ɗaya suka bude but bude bud ke da wuya suka ga kuɗi ne na ƙasan amerika yayin da ogan ya juya can ɗaya daga cikin ɓarayin sai ya fuskanci fuskan ogan yana can ya cika hannunsa da wannan dololi na amerika yana sa a ajiyunsa juya ogan ke da wuya ya daka mashi tsawa ya ce ya me haka ya mun fito muna aiki kai kuma kana sata shin wannan amsar da ogan ya bada gaskiya ne muna aiki kana sata shin wannan barawan sata yake yi ko kuma aiki suke yi ku biyo ni da comment ɗinku a cikin comment section ina ni ne na kusa ne sb na ina muku fatan alkhairi allah ya samu dace